to imanin mahaifiyar manzon Allah domin me hadisin nan ya zo a cikin sayi musulun. cewa annabi ya zo ya shiga kabarin ba ya tsaya a kabarin nana Amina mahaifiyarsa kuma ya yi addu'a ya yi kuka sannan ya juya to ai kada ku manta a cikin suratul tauba Allah ya ba mu labari a cikin wata aya lokacin da manzala ya je ya tsaya kan kabarin Abdullahi dan Ubay dan Salul ya Allah ya ce sai Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa watuhum kafiruna Allah ce ya rasulullahi kaka sake tsayawa kaka sake yin sallah ga irin wa'annan munafikan irin su Abdullahi dan Ubay dan Salul munafiki kar kuma ka tsaya a kabarin sa me yasa sai ce innahum kafaru billahi wa rasulihi domin sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon sa kuma wa matu fasi na sun mutu suna fasikai to a wannan aya ai ga mafuhumi na mukhalafa ina tabbatar mana da cewa inna na eh, eh, wato inna amina hakika eh, ita ma na amina babar manzon Allah laysat bi kafira wa laysat bi fasika me yasa saboda an ba wa annabi dama ya tsaya kan kabarinta hmm. tun da aka ce can kai tsaya kan kabarin Abdullahi dan Ubay dan Salul nan kuma aka ce an bashi dama ya tsaya can aka ce aka aka faɗi illa dalilin da yasa aka ce sai tsaya kan kamarin Abdullahi dan aka ce saboda innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matuhum fasiquna sun kafirce wa Allah kuma ba su kai ne ashe ita na Amina da aka da dama a tsaya kan kabarinta ashe ita bata bata wannan abin da aka bada aka yi magana kan? sannan kuma har ila yau wannan kabiya ta magana iyayen manzon Allah ba shakka tana da cikin irin abubuwan da suka motsa mu mu yan dariƙa suka ɗan kuma ƙara tunzura mu rigima da yan izala to amma alhamdulillahi su kansu yan izalar mu ne wa Allah godiya musamman tun ma kafin zuwan wannan haɗin kai tunda shi ilimi kullum abin da ake bukata shine mutum ya bahasi ya dinga karatu ya dinga bincike kuma malamai suna cewa arruju ila alhaqi khairun min at-tamadi fil batil ka dawo zuwa gaskiya shi ya fi da ka zarce kan barna abinda ba daidai ba to mune wa Allah godiya daga cikin manyan malaman nan na izala ina jin ko a saki zai a nan shafin ka na ji malam Musa Yusuf Asar? Yusuf Sunna yana magana cewa su da kansu ba suna nufin cewa iyayen manzon Allah sai ji Abdullahi da na Amina su ake nufi ba Ike kwana kwanan nan malam Alƙasim Hotoro na Kano ya yi karatu akan wannan ya tabbatar da ba iyayen manzon Allah ake nufi ba ba sai ji hmm. Abdullahi da sai da Amina ake nufi ba kaga wannan ai sai Allah godiya kuma anan kan na fita daga wannan bangaren tun da mun fara shiga mun shigo cikin maganar don Allah na kira da babban murya ga sauran yan uwa daga bangaren tijjaniya ko bangaren dariƙa da bangaren izala wato mu wa Allah mu gyara tsakanin mu mu abubuwan da ya kamata mu tsaya mu kalli al'amarin nan na al'umma manzon Allah da suke wuyayen mu akwai wani malami wanda shi ina da wasu ɗalibai wanda duk abin da yake kawai sun zauna a kai ba ruwansu ba ka bincike ba ka karatu to ka fata tsoron Allah Idan mutanen suna wuyan ka har tashin alkiyama Allah kuma zai tsaya kan tambaye ka akan abin da yake daidai abin da ba daidai ba ka san wuyan abubuwan suna wuyan ka tunda kowa ya san hadisin na cikin sahih bukhari wato na hirakal azimur rum wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa da shi aslim taslam aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn fa in abaita fa inna ma alayka ismul irisiyin wannan zunubin na mabiyan yana kanka ake gaya wa kala manzo ake gaya wa kala ashe idan kana da mabiya ka ki tsayawa ka bubba abin da ya kamata to ka sani zunubin su yana kanka baki idan alƙiyama to raka ina kira da babban murya a kowane bangare zala ko dariƙa mu yi kokari mu samu haɗin kai a tsakaninmu domin wannan haɗin kai shi zai ba da zai ba wa musulunci ci gaba a samu al'amura soke-soke wannan ba abu ne wanda ya kamata a dinga aiwatar da shi ba yau in abu ne na ilimi wannan ba matsala a je a yi rubutu na ilimi a yi karatu na ilimi a faɗi saɓanin wani a faɗi saɓanin wani wannan ba matsala ba ne amma abin da zai kai da taɓa shafiya, taɓa mutuncin wani zagin wani gaya wani magana abin da babu ka kai kai masa ƙaru ka ce wani yi kaza wannan ba mu da cikin abubuwan da ya kamata ko ka kalle shi da izgili wannan ya isa wannan kaza wannan kaza a wannan baya da cikin abubuwan da ya kamata amma ilimi in ka karanta ka faɗi cewa ai ga yadda ya zuwa ilimi ga yadda ya zuwa karatu wannan baka da matsala kowane abu ne dan kaka tunanin cewa wai dole sai an bi irin yadda kai kake so a yi a ai akwai abubuwan da za a saba ma kai ma akwai abubuwan da za ka saba wa wani wannan ba matsala bane ba shi sa kuma muna jinjina wa yan izalan mun musamman namu na garin Kano muna jinjina musu kwarai da gaske kuma muna fatan sauran yan izala na ko ina mafi koyi da su domin ina yawan gaya wa yan uwa cewa a ah, in ta alamuna, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjuna yanzu da yawa muna samun challenge mu yan tattan jami'a da za a ce yau gashi mun haɗa kai da yin izala akan wani ishu muna tattaunawa ko muna neman haɗin kai ko muna jan junanmu ko muna haɗuwa da su sai a yi ta challenging ɗinmu masu zafi a cikin tijjaniya masu zafi wanda astagfirullah ba za mu ce wai karatu bai shi su ba to amma dai suna da zafi na wasu al'amura wanda ya kamata a tsaya a kalli al'amuran to amma sai ga suna ta mana zafi cewar mun yi kaza wasu ma suna mana mu 'yanke yan izala ne ma akwai wanda yake cewa ni ma dan izala yake kira ba ma dan dalika <laughs> wai saboda akwai an yi haɗin kai tsakanin mu da yan dalika ai da yan zala shi kuma ko ni wani ya ga mini haka wai waje je kai ma ga ah, wallahi wannan wannan ga mini haka ya zana wai duwa je mu ma da na bari ka ga yanzu misali eh, an haɗu a yanda muka haɗu Mm. kuma mun a yadda muka ya fi yawa inda muka saba dan kaɗan ne dan tsalla-tsalla ne guri nan guri nan da Allah duk dan dariƙa dai sallar biyar ke yi haka yake zara sallar biyar ke yi duk dan dariƙa azumi talatin yake ko ishirin da tara dan zara ba kai ke yi to me yasa duk gashi abubuwan da mun haɗu da yawa a kai sai kuma mu ɗauko ɗan abin da aka saba ne kuma wannan sai mu kan ba mashi akan mu ya kamata mu yi wa mu yi wa junan mu faɗa to haka inda muke jin zafi muke samun masu talentin a cikinmu su ma in zala ai akwai masu yi musu challenging a cikin su shi ka nake kira ɗan uwa su kalli abin da kyau akwai wani mutum da na taɓa ji ina jin ko a sakwata ne ko a ina ban san ma dan zala dan zala ira ne ba faɗi yake yi ai Kano babu sunna ai sunna ta ƙare a Kano ya sunna za a zo masallacin Malam Jafar wanda ya kama sunna za a zo wani mutum mushriki a kira shi mushriki ya zo ya zauna ya karanta salatul fati akan mumbarin Malam Jafar kaza kaza dan Allah na ina hankali a tare da shi kai har yanzu baka gama gane ma abin da ya kamata kai ba kai har yanzu a gurinka ba tsakanin ɗan ɗarika da yan izala kai a gurinka mushriki ne da musulmi ba Allah daukar ka shi manta yakin da ake yi kan munzon Allah ake yi <laughs> to abin da kai ce shine yanzu misali sarki zaki ko ba mu haɗa kai dan wani abu ba yanzu ba akan Annabi Muhammad muke magana yanzu dan Allah mutum yayi imani yayi hankali yayin da aka zo ana an haɗu akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta nake duk yawancin rigimar mu na da akan sha'anin annabi Muhammadu ne yanzu na yi littafi littafin da na rubuta a wasu ummatul muhammadiyya na farko wanda aka buga shi bugun farkon nan ai akan izala ne wa raddi amma mafi girman abin da ya raddi a cikin sa akan harkokin manzon Allah ne gaba duk abin da yake an taba mutuncin manzon Allah ko kuma ana ganin kamar eh, ba a yi ladabi ga annabi ba to akan sa na ko na dinga raddi na dinga raddi a cikin wannan littafin to yau sai aka ba ka haɗu baki daya kan annabi Muhammadu sun a yi magana to kenan kuma sai gaba sai a kai baka yadda ba kuma mutuna yanzu misali shi wannan na sakkwatan mai cewa mushrikai mushrikai ai su ma na kanan da haka suke gaya mana amma alhamdulillah yau bincike da bahasi ya kai suka gano cewa ba mushrikai ba ne mu musulmai ne ɗan uwansu kawai dai fahimta ce ta saba ko ko a mu musulmai ne amma ɓata gari mu je ba ta garin ne ba komai amma an yadda zai musulman ne ko har ma za ta kai ta kawo wani daga cikin mu yan dariƙa ya hau gaba i sallah su kuma su bi shi sallah za Allah sarki zaki akwai abin da yake wannan daɗi hmm, san babu kisa da wannan nake jinjina wa malam Jafar Allah ya masa rahama Allah ya kai masa kusakuransa amin malam Jafar Mahmud Adam barin ga ya maka wani abu akwai kasar ɗinsa da na taɓa ji ce ya halatta a bi bida a sallah wai abin da yake nufi a wannan lokacin yan bid'a mu yan tijaniya da yan dariƙa yan qadiriyya da sauransu yace ya halatta abin kaga wato su a wannan lokacin suna kan fahimtar abi musallama haraman ne sallama ba ce ba to ko ka san sarki zaki a wannan lokacin mm. da sarki shi da kansa yana faɗa yace lokacin da na faɗi wannan magana tashi aka dinga yi ana fita da cikin masallacin ana fita ke bada labari ana fita ba ba da yawan magana ba an san eh, abin da ya faɗa din ba a yarda da shi ba ɗaliban ne ba saboda sun yi rashin ladabi ita amma kuma alhamdulillah gashi daga baya wasu sun dawo to haka al'amari ne komai za ka yi dole akwai abubuwan da za ka bi a hankali a hankali sai ga Allah ya kawo an samu warware al'amari an gyara abubuwa kuma ni abin da yake ta ɗaure min kai wato eh, ba sa bincike masu irin wannan zafin aƙidar da yawa gaskiya duk mutumin da ya karanta majmu'ul fatawa musamman abin da yake magana akan suluki da tasawuf da kuma wato Asufiya sufiya wal fuqara na shi littafin na shi ibnu taymiya da kuma littafin madarijus salikin ibn qayyim al-jawziyya sannan da ubudi har ubudiyya ma in dai zaka karanta shi da wato haƙiƙanin karanta shi to ba shakka wannan kyama da kake wa farki zaka daina shi in dai da gaskiya karanta kisa wanda za ga suna irin wannan zafin mafi yawa gaskiya karatun nasa akwai matsala kwarai da gaske muna ba su shawara a sake komawa a yi abubuwan da ya kamata a cikin littafin a cikin littafan eh, Muhammad Ibn Abdul akwai addurar saniya din nan a ciki ya faɗi wasu abubuwan ban mamaki sarki zaki ya ce wato akwai mutane in ji malam Muhammad Ibn Abdul wanda in ka zance wahabiyawa shi ake eh. jingina zuwa ga eh. to Muhammad Ibn Abdul da kansa yake faɗa yake cewa wato akwai akwai yace akwai wasu daga cikin ba sahabban manzon Allah wato Allah ya aiko manzan Allah da addini na musulunci yace addini na musulunci ya rabu gida biyu akwai ɓangaren aiki wanda wannan kawai ibada ce da sallah da sauransu akwai kuma ɓangare na wato nan fikihu ne nan kuma sufanci ne in ji wa in ji Muhammad dan Abdul sai ji sai Allah ya aiko manzan Allah da duk waɗannan abubuwan guda biyu kaga waccan magana da muke faɗa ta baya ta maganar eh, imam malik man tafaka wa lamar tasawwaf kaga ta tabbata kenan sannan maganar eh, shehu abdullahi gwandu da ya kawo na maganar hadisin nan na mala'ika jibrilu eh, na maganar to shi ma kaga dama ina da littafi na musamman da ya akan wannan matsala wannan dina nuna mana cewa irin matsayin wayannan al'amura da ya kamata a ce an gane an lura da shi sosai yadda ya kamata to a lura da shi saboda haka ina kira da babban murya ga yan uwanmu cewa a tsaya a kalli abin nan da kyau idan aka kalli abin nan da kyau a gyara a kalli abin da idan basira eh, amma shai cikin eh, karatunka da kai mana na ɗauki wasu ababa biyu da nake ganin yana da muhimmanci da ya kamata a farfasa mana shai farko ka nuna mana ka karatar da mu sosai a kurakuran da muke yi a da za mu iya mu fita a ciki amma cikin wannan kurakurai eh, shine kan taba janibin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kaman ka taba hmm. janibin annabi sallallahu alaihi wasallam ne hmm. kuma Allah baya yafewa wanda ya taba janibin annabi sallallahu alaihi wasallam to shin hmm. malluman da da suka taba iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam shi yanzu suka gane bi ma'ana suka sa su wuta shi daga baya suka gane cewa kamar a wannan abu da muka yi swabo ne bai da kyau shi suka dawo suka tuba su kuma Allah zai karbi tubansu ko dai eh, a'a yau ai wannan shi ne bambanci tsakanin mai ilimi da jahili ko wanda yake tafiya a cikin neman ilimi ba wanda kawai ya zama sakandami shi ya tsallake ba ruwansa da neman ilimi ba ruwansa da abubuwa ba idan mutum yana kan tafarkin ilimi ya yi da can kuskure yanzu kuma ya gane yadda al'amuran suke sai ya zo ya ɗora wannan ba matsala a kansa kuma mu gane fa sarki zaki a wancan hadisin da nake faɗa dan yanzu na zo na karanta hadisin na ce musulun ya rawaito daga Hammad dan Salama daga Sabit al-Bunani daga Anas dan Malik cewa Annabi sallallahu ya ce kaza sai kawai na karanta sai na wuce wannan ba ba laifi akai na kwata kwata yawwa ko da na yi itirafin na yarda da shi ko na yi itirafin ban yarda da shi ba wannan ba laifi akai na inda laifin zai zama shine lokacin da mutum zai fito ya da abu cewa eh ai gashi iyayen manzon Allah ma kaza kaza yana faɗa ta hanyar izgili to wannan ya taɓa mutuncin manzon Allah kai ina fatan ka fahimce ni wanda ki haka to wannan ya taɓa mutuncin manzon Allah kai tsaye amma za mu ji hatta malaman da suke karantawa mafi yawancinsu ba wai duba za mu ga galibi suna korewa ne ko kuma a suna faɗa kawai da an zo a karanta a huce ba ma a san a tsaya a kun amma ka tsaya wai kai lalle bayan ga ayoyi ga dalilai da suka tabbatar mutum kuma ya dage a shi lalle sai ya kai iyayen manzon Allah wannan gurin to babu shakka akwai matsala kwarai da gaske Ah, kuma muna fatan Allah ya sa ya zama an sami waraka wa'annan al'amura baki daya Allah ya sa mu gane su baki daya to shek a ah, hmm. zance kuma na biyu wallahi wannan mun fahimta da kyau zance hmm, na hmm. biyu shine yau ina ganin ga malami na ina ta farkin tijjaniya she na ga malami na yayi sakin baki akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ga malami na ina ta farkin kadiriya ko kuma a'a ga wani dan uwa na ta farkin izala shi na ga yayi sakin baki akan annabi sallallahu alaihi wasallam shehi shin shi kuma na ina bashi kariya domin ya fito ya zo ya gyara kariyan nan hmm. da nake bashi ya tsakanina da Allah sa'annan kuma na ga cewa kamar a'a wannan da faɗan wana ne kuma wannan malami na ne amma ya saki ga manzo Allah hmm. ya saki baki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma hukunci ana neman a kashe shi to saboda kashe shi da za a yi shi na gani, a'a a ah. ma ba zan yadda kan a kashe shi ba ni mana zan yi wani abu in iya kokari na kan da zai ya samu kariya daga baya zai ya tuba to shehi ya hmm. nema matsayi na, agun Allah to sakin harshe ga Annabi sallallahu kafirci ne sakin harshe ga manzo Sallama riddaci sakin harshe ga manzo hukuncinsa kisa ne wannan duka malaman musulunci sun faɗi haka kuma sun dogara da ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah da kuma ijma'in malaman musulunci daga cikin ayoyin alkur'ani Allah ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda azaban muhina Allah ce wayanda suka yi sabawa Allah suke cutar da manzon Allah to Allah ya la'ance su a duniya da lahira kuma ya tada musu azaba muhinin ta wulakanci ce wadda in an shiga wuta ba fitowa to azaban nan ta duniya Shi ne kisa wajibi sai an kashe su sannan a ubangiji madaukakin sarki ya faɗa wala in sa'altahum la inna ma kunna nahudu wa nal'ab in mun in an tambaye su irin wayannan munafikan sai ai mu wasa muke muna wargi sai Allah ce kul ga ya musu ya rasulullah abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una yanzu ku dinga yin izgili da su da Allah da ayoyin Allah da kuma annabi Muhammadu Allah ce la ta kada ku kawo hanzari a wannan magana kada ka kafartun ba da imaninku, kun kafarta bayan imaninku wannan yana nuna cewa duk wanda ya saki harshe ga manzon Allah ko iwarji a jihar manzon Allah mai girma to wannan ya kafarta sannan abu na uku Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa la in lam yantahi al munafiquna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها illa قليلا ita in dai waɗannan munafukan ba su daina abin da suke ba da masu cuta a cikin zukatansu da masu irjafi a cikin madina su yaɗa ce wanda yake mummuna a haƙƙin Allah su tura cikin al'umma cikin al'umma sai Allah ce wallahi za mu tuna ka da su sannan ba za su makotakance ka ba har illa kailan sai yan kaɗan ma'ana za ka yaƙe su za mu sallaka a kan su ya rasulullahi sai Allah ce mal'uni ne wa'annan mutane tsinannu ne aina ma suke fu fuqifu zuwa wa qutilu taqtila inda duk aka kama su a kama su a karkashe su kisa baki da inji Allah saboda hukuncin ba sakin harshe ga manzo Allah shine wannan kuma annabi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce man sabba nabiyan faqtuluhu duk mutumin da ya karshe ga manzon Allah ku kashe shi kuma ya faru da yawa annabi a zamanin sa wani ya ce eh, wato annabi an masa wani abu annabi ya ce wane ne zai kashe min abokin gabata wane ya saka harshe gare ni sai sa wannan sai rasulullahi ga ni zani shikenan annabi sai ya tura an je an kaso ka'abu dan ashraf al-mahrum min ash wanda ɗaya daga cikin kabila aus ya je sannan an tura an je an kashe abu Rafi' wanda ɗaya daga cikin kabila hazraj ya je sannan an kashe mutane da yawa wanda suka yi batanci ga manzon Allah a zamanin manzon Allah to wa'annan suna nuna cewa wannan shine hukunci da abin da Allah ya tanada da abin da manzon Allah ya faɗa to idan aka sami mutum ya yi wannan aiki sai wani ya zo ya goyi bayansa akan wannan ɗanyen aiki da ya yi to shi ma hukuncinsa ya kama shi ah. domin arbabil kufri kufrun yadda da kafirci kafirci ne alƙali iyar mata ce wa man shakka fi kufri hi kafara duk wanda ya kokonto a cikin kafircin irin wayannan mutane to shi ba ya kafarta. abun fa hatsari ne da shi sarki zaki jama'a da suke ganin abun wato hayyinar. amma wallahi inda Allah azimun ne Eh? abun mai girma ne fiye da inda baka zato lafazi na manzon Allah a dinga cakuɗa shi a shiga ai wannan ai wannan wato lamarin ya yi girma kwarai da gaske wato wato shi in ana batun annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana batun wai zaka ba malamin ka kariya kai kuma wannan kisan nan kai kuma yana kanka to ne malami ne kwarai da gaske ai in dai in dai ka san wannan abin da yayi hukuncin sa kenan sai ka zo ka a ah, ai bari ni ma sai na shiga na fita akan sai na kare shi hukuncin ka hukuncin hukuncin sa hukuncin ka ar kufri kufrun kuma wal kufru kufrun ma ma ma kana qailu wannan shine kaida to da ba zan san a ce wai za a zo a faɗi zan kare kuma wannan yana dan bambanci da abin da ya faru a yan kwanakin nan kowa ya ji irin abin da ya faru da Profesa Makari wanda ya tashi ya faɗi wasu maganganu wanda shi maganganun da ya faɗa ya faɗi iya saninsa cewar ya dan ji wani abu ya faɗa ya magana a kanta saboda haka ce wannan abun yana ganin shi a gurinsa hukunci cewa shi a gurinsa hukunci bai kai a ce mutum ya yi ridda ba to kaga wannan yana ba da labari akan kansa ne kuma eh, bayan labari akan kansa ya ce fa bai ji ba tunda ya ce bai ji ba sai minti kaza to kaga wannan ma'zur da kamata a yi ma kan ma'i magana domin me domin wanda bai ji ba bai kamata yi magana akan hukunci ba sai ka kyala waɗanda suka ji su yi hukunci akan yadda amara su wannan shine ka'ida yawwa saka eh, ba irin amma yanzu misali abu ya fito a fili sakin harshe ga manzon Allah shi ya misali a ce prof ya ji ko ko a wani mutum ya ji maganar karara hmm. amma sai ya yadda cewa eh wannan duk da abin da ya faɗa din kaza kaza ne ba komai ai ta yi wani ne ya faɗa ba shi ya faɗa wannan kuskure ne wannan wannan kuskure ne eh saboda haka dole in dai a hukunci na manzon Allah ne wajibi ya tsaya a kula da shi a kalle shi kuma eh, da zan nake tsara kira tun da mun zo da magana prof din nan a kaga an samu shi wani dr abdullahi gadan kaya ya yi masa raddi raddin kuma ya zama mai zafi ya ma faɗi maganganu akan sa da kaje-kaje wannan duk shine abin da muke so a kore su ya kamata a ce mu haɗu akan haɗuwa kan manzon Allah yauwa ba wai mu ɗauko yanzu misali an aka ɗauko wannan ƙabiyar muna cikin wannan ishu din wanda mu kowa ya san abin da muke cikin a cikin garin Kano ya ka ce a ah, yau wani malami ɗan Tijjaniya ya yi magana nan kuma ga wani malami Izara ya yi magana sai zama to ɗaliban malamin tijjaniya suna raddi ga ɗaliban malamin izala shi ma malamin suna ɗaliban suna raddi ga malamin tijjaniya zala me kenan aka yi ina ƙoƙarin da muke ta yi na ɗin kai ina ƙoƙarin da muke nazartar da wannan hukuncin haka abin ya zama ba annabi kenan muke karewa ba ba magana manzo Allah sai aran ba kenan magana ce ta ne da kuma ta kadisun su wannan wannan baki wannan kuskure ne shi da amma alhamdulillah shi eh, prof ya fito ya sake magana ya warware abin da yi na baya cewa bai wato ga yadda abubuwa suke shi ma kuma Dr. Abdullah ya fito ya warware manganinsa ya ce wannan abin ya yi kuskure ya tabbatar da cewa ba daidai bane ba to wannan shine abin da muke bukata arruju ila alhaqi khairun min atamadi fil batil ka dawo zuwa kan gaskiya ya fi kamar cikin barna wannan shi muke kira zuwa ga sauran al'umma baki daya ai koyi da su wayannan bayan Allah kada mutum ya ce a ai ina da wani matsayi ni sai da nace a wannan kuskure ne baki daya ba wanda baya je ba wanda baya kuskure in banda shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Mm. shi wannan masumi ne masumin umrahu eh masumi ne gaba ɗayan rayuwarsa baki da abin duk da isa ba ne eh Allah ya ya tsarkace manzo Allah cewa ma yantiqu anil hawa ma yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa cewa manzon cewa Allah da yi wa ma yantiqu anil hawa ba san zuciya a duk abin da manzon Allah ya faɗa in huwa illa wahayin yuha ko meye na manzon Allah wahayi to da ka sai a miƙa wuya kawai shi kenan amma banda manzon Allah ba wanda ake miƙa masa wuya ana aunawa idan abu ya yi daidai a bi bai daidai ba a bari wannan ne ka'ida to hmm. ah, ah, jama'a za mu bude layi amma kan haka ah, shek zai mana na minti kaɗan ko da biyu uku a kan kashedi kuma a kan sahabbai duk sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asumai ne sannan in ma'asumai ne fa in dai ba masumai bane kuma ya dace muna iya muna gaggaya wasu laifuffukansu ya dace mu mu mu muna iya muna gaggaya wasu ababa a kansu shi sa a shai zai muna ɗan bayani kaɗan a kansa za mu gudu lai. Eh, to a gurguje maganar sahabbai. Ɗaya daga cikin malamai na musulunci Imam Nasa'i wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da uku yana faɗa cewa su sahabban manzon Allah musamman sayyidina Muawiya Allah ya kare da gare shi kofar musulunci yace idan barawo ya zo gida ya buɗe kofa sarki zaki da kofa yake tafiya gida a ai ba kofa yake bukata ba ko kayan ciki yake so kayan ciki na amma su sahabban manzon Allah su ne kofar musulunci mm. a lokacin da kaga wani sahabi ya zo ya wato mutum ya fara zagin sahabi da kofa za ta buɗe masa sai ga zago wannan zago wannan zago karshe idan bai wasa ba zai je ya faɗa kan manzon Allah annabi Muhammadu wanda wannan abun ba mu da neman misalin sa a Kano kowa ya ga abin da ya faru an fara daga sahabi an dauko sayyidina Muawiya aka dauko wannan aka dauko wannan har zuwa kan kuma abu ya zo cike zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to babu shakka babban kuskure ne mutum ya ce zai faɗa kan yin magana akan sahabban manzon Allah sahabban manzon Allah gaba ɗayan su adalai ne sannan kuma su ba masumai bane ba hmm. magana da aka yi na sarki zaki yayi magana cewa masumai ne a ba masumai bane duk sabon manzo Allah ba masumai bane ban ga an ce masumi shine wanda Allah ya da halittar da rashin zunubi baki daya kamar annabawa kamar mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna amma wanda ba shi ba to wannan ba za ka ce masumi ba hatta za mu ji da yawa ana kiran ahlul bait a ce wani masumi ko wanta masumiya kamar sai da faɗi ma Allah ya kare da gare ta kuma Allah ya da ita kuma Allah wato ya salati gare ta to babu shakka na na Fadima ai ka kira ta ma mahfuziya ya baka kira ta ma masumiya yawwa domin shi isma iya ta manzon Allah amma sauran kowa zai iya yin daidai zai iya yin kuma ba daidai ba amma kuma su gaba ɗayan sahabbai musamman da ahal baitu baki ɗayan su ko me suka yi Allah ya gaya mana ya yarda da su sun yarda da shi saboda maganar ka ce zaka yi bincike akan wani yayi kaza wannan bai taso ba kai ka ji da kanka kamar da su da alƙazi biyar nake faɗa kenan ka ji da kanka zinuban ka sun ishe ka yana shehu tijjani Allah ya kare da gare shi a cikin jawahirul ma'ani ai yayi magana cewa da aka yi masa tambaya game da salatul fati da masu salatul fati da irin fallar da suke samu aka ce za a kwatanta su da sahabban manzon Allah yace ina ita ai babu gani ita sahabban manzon Allah wato matsayinsu kamar misalin durwa ne su kuma waliyai kudubai irinmu sun ce tijjani su kuma misalin tururuwa ne tururuwa shine abin da shehu na zibi waƙi ya fa'a amma zuna ma'amun kamar ƙala shehu na kadairul ma da jibu numaili saboda haka baya yiwuwa mutum ya ce zai kwatanta sahabban manzon Allah da wani waliyi ko wani bawan Allah babu shakka suna da girma masu daraja ne masu girma ne muna kuma neman albarkarsu yawwa kuma akwai wani abu shi dan adam ko dai ka zama adali wato ko kuma ka zama kishiyar adali ko kuma fasiki kenan to su sabon manzon Allah Allah ya tabbatar da su yardaddin Allah ne to tunda su yardaddin Allah ne ashe ga fasikanci ya kore su ga ya kori gare su baki da? tunda Allah ya ce fa inna Allah la yarda an alqawmil fasiqina kuma yace radiyallahu anhum wa radu arhu. kaga ya ce baya yarda da fasikai sannan kuma ya ce ya yarda da su ashe su ba fasikai bane ba ashe dukkan su dare ne saboda ka mutum ya wa ya mun laili Allah ya faɗi sahabbai ya kuma tabbatar da kuma wani abin takaici, sarki zaki idan ka zo ku yana magana akan sabon manzon Allah to yau me ake bukata ne yanzu mun je mun je lahira idan ke son mu shiga hmm? Hmm. a in mun je lahira idan so mu shiga aljanna to su Allah ya ce musu yan aljanna ne su gaba ɗayan su hmm. to dan Allah ne na karanta ta hankali ka ce haji yayi kaza yayin ya zaka yi Allah ya gama gaya mana komai cewa su ɗan aljanna ne magana ta wuce la yasawi minkum man anfaqa min qabl al fatahi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sai ce wa kullun wa'ada Allahu al-husna duka Allah ya musu alƙawarin aljanna baki ɗin su kuma da ya tashi yi mana bayanin al-husna din nan sai da ya jero wasu ayoyi yana cewa innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anhamu badun bayan ya kawo eh, magana kafirai da innakum wa mata abuduna min dunillahi hasamu jahannam antum alhawarijun eh, law kana haula aliyatan ma warduha wa kullum fiha hazatati lahum fiha basirun fiha lazim tati innal ladina sabaqat lahum min alhusna ulaika anhamu baduna wa'annan da muke musu alƙawarin husna aljanna wa'annan an ta su gaban wutar jahannama Allah ce la yasma'una Hafisa wa hum fi mashtat anfusum kharijun ba za su ji rurin wasu jahannama ba baki so saboda ka sabon mamman Allah masu girma ne masu daraja ne muna neman kuma albarkar su ko muna fatan Allah ya sa mu wato mu zamanto akan tafarkin su har zuwa ran da zamu haɗa ubangiji Allah ya sa mu dace to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola kola da ka rage inda kake jin program nan saboda za mu da kola zuwa biyar kawai za mu da ki ya so malam ya huta wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na flow volume na okay very good kola ya sunan ka daga na kake kira sunan hamza daga daga jordan okay malam hamza daga kasar jordan to kana tare da shak ah. malam bakar madatai a kasar kano da kuna lafiya masha Allah muna lafiya to ina gaishe shi sosai kuma Allah saka mishi da alkhairi amin amin amin amin amin ya rabbi eh bayan da nake nema karuwa wurin shekhe na ji shekhe ya kira ya binga eh, yan bid'a sai ce wai rafidawa suna cikin yan bid'a kuma shi a kuma suna cikin yan bid'a oh. kuma shi dan bid'a ina son gane bambanci tsakanin dan shi'a da eh, da rafidai kuma ana iya eh, a bi sallan cikin mutane biyun ga iriyan bid'an ga ana iya bi sallan su ana bi su sallah na'am hmm. ana bi su sallah oh, okay all right to masha Allah shek zai baka amsa okay next kwara kuri sai to a ah, wannan tambaya ce mai muhimmanci kwarai da gaske a ah, su eh, wanda ake kiran su Rashiba ah, da Shi'a kusan sun hada a wani guri amma kuma sun rabu a wani guri hmm. dukkan su sun haɗa kan wala'i kan na aliyu Allah ya kare da gare shi kuma suna ganin shine aula da wato halifanci na manzon Allah ba na abubakar ba sai dai su yan shi'a ba sa zagin sahabban manzon Allah yawwa su ko bawa su ne masu zagi Okay, ‘yan shi'a su ba su zagi ‘yan shi'a ba su zagi, su dai suna fifita sayyidina Ali akan sauran sahabbai. amma rashidawa kuwa tun daga akwai zaidu eh, wato akwai ɗaya daga cikin ahal baiti wanda shine lokacin da suka ce da shi ko dai ka zagi sayyidina abubakar wa illa ka ko kuma mu rafa mu kakkaɓe ka ba mu ba kai sai ce a ni na taso na ga yadda sayyidina abubakar da sayyidina umar suke a wajen kakana ban ga dalilin da yasa zan zage su ba tun daga nan sai aka kira su da arrafiba aka su ne rafi rafibawa wanda su aikin su bayan wala'i da sayyidina ali kuma suna zagi da sauran sahabban manzon Allah wasu ma suna yin guluwi a cikin su dan a cikin wannan rakibawan aka sami a wato wanda ake kiran su gurabiyawa masu hmm. cewa yadda na aliyu wato da shi da manzala misalin hankaka da hankaka ne musulun gurabi bil gurabi misalin hankaka da hankaka suka ce ai sai na um, lokacin da aka turo a mala'ika ya sai wajen manzo manzala asali gurin sai na aka turo shi amma sai ya kuskure wai sai ya manta sai ta wajen sayyidina ah, sayyidina wajen wajen annabi saboda kamannin sa da sayyidina ali wanda wannan ba gaskiya bane ba sarki zaki domin sayyidina ali shekara ta goma a lokacin ko shekara sha ɗaya shi kuma manzon Allah shekara ta arba'in ka ku ba gani tsakanin ɗan shekara goma da ɗan shekara da a ce kamannin su yayi daidai da har an manta wajen wani baturu kaga ba ba gaskiya bane ba nan su ake kiran su algurabiya sannan a cikin wayannan gurabiya din akwai ma waɗanda su a gurin su a wato sun ma tsallake wannan sun tafi sun mai da sayyidina na Allah gaba ɗaya, wasu sun mai da shi annabin Allah wasu sun mai da shi Allah to duk wannan bangaren cikin rashibawa ne su wa'annan rashibawa malaman musulunci su ne musu su ne musu hukunci da cewa wa'annan kaga sun sun yarda sun fita daga addinin musulunci za mu ji alƙaliyar ya kawo tarihin su a cikin ashfa kamar yadda ibn hazmin al-andalusi ya kawo su a cikin littafin sa mai suna a a a wato Eh, akwai littafinsa da ya yi babban littafi ne eh, wanda a cikinsa ya kawo tarihin waɗannan eh, firkoki to shi ma a ciki ya faɗa ce kafaru min wujuhi sun kafar ta fuskoki da yawa alfisal suna littafin ibn hajar wato ibn hazmin al-andalusi sa alfisal fil wala wal ahwa'i wan nihal sannan kuma akwai imam shahar sani shi ma yana da littafi mai suna al-milal wan nihal sannan malaman musulunci sun yi rubutu da yawa irin su abul hasan al-ash'ari yana da littafi mai suna makalatul islamiyyin duka a ciki an kawo tarihin waɗannan mutane wanda ake kiransu da su ne ashabul bidai din sannan kuma ash'ar ma yana da littafi sunansa al-lumau fi radd ala ahlul bidai a cikin sa ya kawo waɗannan rasibawa ya kuma kawo tarihin su irin abubuwan da suke yi kuma ya yi raddi gare su wanda su ne asalin an ce bid'a din su ake nufi da bid'a a zamanin farko ba wai wannan zamanin ba wannan zamanin kuma na yi maka bayanin irin yadda aka takura zantuka wanda kuma ba gaskiya bane ba to sai magana ta biyu a bi sallah ko ba a bi sallah ba a ba shakka alƙalin ya kawo babi a cikin littafin sana shifa kamar yadda ibn taimiyya ma a cikin majmu'ul fatawa ya kawo babi na musamman kan cewa a waɗanda ake da saɓani da su a cikin fahimta ta addini ana iya bin sallah in dai ba a ga sun tsallake wani abu wanda yake ya warware waccan abin da yake na addinin musulunci ba misali a kamar yanzu wa'annan gurabiyawa da kuma irin su a sauran wato e, wanda suke da wannan mummuna ƙida ta zagin sahabbai da sauransu wanda su a gurin sallan ma ba yadda ake yin ta bane ba akwai masu cewa ai sallah yadda ake yin ta tsara fayin naharin ne wa zulhun min al-layl saboda sau biyu ake sallah kawai daga safiya sai rana kaga ba ruwansu da sallah a zahar da sallar la'asar to akwai irin wayannan masu wannan aqida to kaga wannan ba ka bi sallah ba domin wannan ba a magana su dama ana cewa wannan malamai masu musu kudin goro da cewa su su wayannan kafirai ne amma waɗanda suke ba sa zagin sabon manzon Allah kuma suna sallah irin yadda muke yin sallah da kutubu uh, wato littafan da muke amfani da su na musulunci suke amfani da su kawai dai su a gurin su suna fifita sayyidina ali akan sayyidina abubakar da sauran sahabbai to wannan ba laifi ba sa iya bin sallah sallah ta yi kuma an kan bi su domin suna kan ka'idar ta addini qur'anin ka da shi suka yarda da shi hadisan manzon Allah suna amfani da shi su dai kawai suna da wani abu ne a zuciyar su cewa fifi da sayyidina Ali wannan ba a bi sallah yasa alƙali iyar ya faɗa a cikin ashfa ya bayan ya kawo bayanin su wayannan ahli bid'ah suke wala adata alaman sallah khalfahum ba mai da sallah afsa wanda ya sallah a bayan su sallah ta yi Allah samu dace masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ustaz haruna Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. Ustaz zaruna daga Cote d'Ivoire to kana tare da Shak Mala Abubakar Madatai akan wannan laifi. Ina maka fata alheri da kai da babban malamin mu da ka kawo a wannan shafi naka mai tare albarka. Muna muna amsawa. Muna godiya kuma mun gamsu mun ji bayanai gulagulan bayanai daga wajen malam Allah ya saka masa da alheri. Amin amin. ba da haka nan eh, ni ma ina da tambaya kamar haka hmm. eh, zancen da ake cewa cin mutumcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda kamar ya da ma'ana biyu ana iya ta cin mutunci kuma a ce zagi to ni ina son in gane cin mutunci da zagin din nan kuma kamar eh, malamai waɗannan na izala da sun kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hayya haifa malamin izala da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya da albarka shin wannan cin mutunci na ko zagi na da kuma Ahmad Gumi shi ma da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana saba ma shari'a wannan cin mutunci ne shi aka kiran shi ko zagi ne da kuma eh, da wannan balla ya bushi kuma da yace maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya min dadi da ya min dadi da koshi zaki ne ko cin mutumci ne meye hukuncin su duka waɗannan maganganun din meye hukuncin su to shine ah. tambaya ta kawai wannan eh, assalamu alaikum da Allah in za a irin tambaya ka ki kira su da naki ka dai ba da kwatance irin haka shi yasa malam zai bada amsa muna tare da malam na bismillah ah, ba shakka ah, da cin mutunci da cikin harshe duka abu ɗaya ne kuma hmm. hukuncin su ɗaya ne baki ɗaya duk hmm. wanda ya domin alƙali a wancan zama na karanto fasalin da alƙali ya ilam anna mun sabba rasulullahi au au alhaka bihi na ƙasan fi sabihi au abahu au taman au na madarratan lahu au na aran lahu au kaza fa huwa sabul lahu wal hukmu fi hukmu sabi nafsi duk wanda ya yi wannan abu sunansa mai sakin harshe ga manzon Allah hukuncin duk da za a yi mai sakin harshe ga manzon Allah shi za a yi masa saboda wayannan lafuzza babu shakka da aka faɗe su alhamdulillah mun yi karatu tun a wancan lokacin mun yi raddi ga su wayannan da ka jera mm. ba wanda ba masa raddi ba raddi na musamman cewa wannan abun kuskure ne kuma idan mutum yana sana'i haka to ya tabbatar da cewa a hukunci na kisa ya kama shi domin jalibin manzon Allah ba a wasa idan misali za ka yi magana cikin fiqihu a guri kaza ka aika kaza a guri kaza aika kaza wannan kana dama kana dama da za ka yi sabani a kai kana da salaf malami wani ya tafi akan abin da ka tafi shi ba matsala amma annabi Muhammadu ba a yin wannan abin akan duk wanda ya shiga wannan ya shiga cikin alhatul wato wato alhatul ahmar ya keta jan layi hukuncinsa shine kisa ba wata magana yasa malamai suke cewa la yasulamu sharaful azimi min al'aza hatta yuraqu ala jawanibihi damu janibin manzon Allah irin wannan baya kubuta har sai an zubda jini a bangaren daga nan ana zubowa to za a shiga taitayi za a shiga taitayi babu shakka saboda haka wanda ya irin wannan lafazwa babu shakka lafazi ne wanda yake ah, na cikin harshe ah, wanda ya yi shi da gangan sa kenan kuma wato mutum ya fito ya nuna cewa a ai shi a kaza'i wannan kuma tsakaninsa da Allah ba dai wannan wannan shine hukunci Allah ta mu to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala malam ah, Musa Agwai alaikum sarki zaki. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Malam Musa Gwai. Sarki zaki. Na'am. Sannan ina ma malam barka da zuwa ina masa barka da dare. Masha Allah, shakka yana jinka? Ki zaki kuna jina? Muna jinka sosai bismillah. lallai babu shakka daren nan mun sha karatu mai matukan amfani kwarai da gaske sosai sosai sosai wallahi tallahi wannan karatu da malam ya mana yau gaskiya sarki zaki alhamdulillah karatu ne mai natija da yawa ciki da yawa da yawa sosai gaske kuwa haka ne da kaina muka shi na sake maimaitawa sosai zama da aka yi da da tun wancan kana tun da ni ba mu samu mun yi dai waya haka ba hmm. sannan kuma ina yabawa kuma ina addu'an fatan alkhairi hmm. sannan kamar yadda kake faɗa a cikin program ɗin lallai sarki zaki da irin su malam maɗatai to lallai ina ganin lokaci ya yi da za a ƙara da musulunci zai ƙara samun haɗin kai musamman tsakanin abin da zan ce yan ahalin suna da yan ɗariku gaskiya da irin su malam maɗatai ina ganin idan aka haɗa kan idan suka yi aikin da ya kamata to lallai ina ganin za a samu natijan haɗin kai sosai a musulunci wanda zai kawo mana ci gaba kwarai-kwarai da gaske. Masha Allah. Masha Allah. Don haka ina ina muna fatan alkhairi kwarai matuka da gaske ga malam mai madatai Allah shi taimaka kuma Allah ya sa albarka. Amin amin amin amin amin amin ya rabu. To mun gode Allah ya saka. Gode kwarai malam sana tashi lafiya. Mun gode. Jama'a ku yi hakuri masu kira kira biyu ya sauran za mu doki saboda na alkawari biyar don Allah masu kira na kira kira ya yawa ku yi hakuri sauran kira biyu kuma kira biyun nan suna kan layi ko. Muna tare da Malam Bello Uh, Malam Bello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salamu wa barakatu. Sarki zaki na mafas. Muna amsawa, muna amsawa Malam Bello. A ah, shak Malam Abubakar Mada wani lokaci. Yana amsawa. Yana jin ka. Sarki zaki a ah, mun sha karatu saboda wannan karatun dole ne ya yi ta yinsa. Na'am. Mm, me yake a kamar yadda malam ya faɗa a lamari na janimi janibi alaihi wasallama babu magana ko tambayi da zan yi kola da ya kira ɗazu ya yi amma dai ke so kuma zan yi guda ɗaya sarki a muna jinka muna jinka saboda Uh, abin da sa muka yi shiru mu baka hanya saboda kana cikin 'yan kogo kuma kai yi malam jaba ne dole mu baka lokaci kaka da muna jin ka yawa ni tambayi da zan yi wa malam kamar wannan malamai da zayyano sunan su zo kira hmm. kuma sun yi batin manar sallallahu alaihi wasallam don ba ma kawai suka karanta ba suka wuce sani ne suka yi akan ruwa yadda suka karanta kuma maganganunka maganganunka yana break banda shi malam ya iya ya baka amsa sosai na ji daɗin inda ka ce ka ji karatu wurin malam kuma ka fahimta sosai ka gane cewa uh, duk malaminka da in ya sake baki a kan sallallahu alaihi ba batun wani malami anan ana batun janibi a sallallahu alaihi wurin mun ji ka da kyau to amma sauran yana eh, kasewa ba ma jinka da kyau balle malam ya baka amsa yawwa yanzu magana da ke na ce kira wanda ya ambato sunan malamai da suka saki baki akan janibi na wa sallama kuma niyya ta san cewa sun akan janibin annabi sallallahu alaihi wasallama malam ya ce babu turu duk wanda ya saki baki akan janibin sallallahu alaihi wasallama dole ne jinesa malam ya ce sun yi da yawa akan waɗannan malamai waɗanda suka saki janibin nan sallallahu alaihi wasallam to nake da ita shin na Kano ne wanda ke akan janibin da sallallahu alaihi wasallam ke da dama da za su kai shi nati su kai shi kotu ko Najeriya ne suke da wannan dama wannan ita ce tambaya ta na Kano ne suke da damar su kai shi kotu ko dai a'a duk kowa ya yi magana. A kamar magana da nake shin iya to malamai suke da dama baki ga janibi na wa sallama su yi ruwa su wa gwamnati kuma su tabbata ko kuma hadda wani malami na Kano ba inda yana. Okay, okay, okay, all right. Uh... Akar makalla na fahimce shi yana nufin cewa wai uh, kamar kan da kake magana akan maganan uh, janibi na sallallahu sallam ya fahimce ka shi kuma a nan ya ji daɗi sosai saboda yana cikin masu ba mala jabbar da kariya amma yanzu ya fahimce ka sosai kuma ya fahimci cewa in ana batun annabi sallallahu alaihi wasallam ba batun wani malami daban to amma yau kamar irin mallumman nan da aka jero su ma sun yi sakin baki ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin karatun ka ya fahimci cewa ba a tuba in dai an sake baki a a janibi annabi sallallahu alaihi wasallam hukunci kawai ya kamata a dauki to shin a matsayi kamar kan da kuke yaki mallumman Kano kaɗai ne in sun sake baki akan janibi annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya kai su kotu ko dai a'a duk kaf Najeriya ka kaf kowaye sakin baki a kan Annabi sallallahu alaihi shi ma ya kamata a kai shi kotu yasa tambayan da yake yi kenan eh wannan abin da faɗa gaskiya ne duk wanda ya yi sakin baki ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a ko ina yake to ya cancanci a kai shi kotu musulman gurin su haɗu akan cewa lallai sai an ji an zartar da hukunci hmm. wannan wannan wajibi ne in ma ba haka ba to Allah zai tambaya domin irin wannan abin ya faru da yawa a zamanin malaman baya kuma duk sun rubuta a cikin littafin alƙaliyar ya kawo irin wannan ƙaryoyin da yawa cewa idan an samu wani yayi wani abu shi ba ma maganan ma Allah ta ce idan an samu wani mutum ya saka harshe ga sahabin manzon Allah ko kuma mahaifiyarsa ko ita mutunci gare su to wajibi al'umman musulmi wajibi ne akan su tashi su kai wannan mutumin ƙara in sun kai shi ƙara ya je kuma shi alƙalin wajibi ya saurare su kuma a zartar da hukunci akan shi mai wannan aiki to amma ka san shi dan adam dole yakan yi abin da ya ga zai iya yi misali zaman to iya karshen abin da ya ga zai iya yi shi zai yi idan an kalli kariyar su wayannan mutane watakila dukansu ba 'yan garin mu bane ba sannan kuma da yake ba 'yan garin namu ba ba mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen yi musu rafi, mu danna muryoyinsu mu faɗi abin da hukuncin Allah ya sauka akan mutum akan mutum ba tare da izina da cewa ai wayannan mutanen yan ɗariƙa ta bane yan izala ne yan waye duk wannan ba zaɓen la'akari ba. don kowa ya sani mu a cikin rajin mun yi wa yan ɗariƙa mun yi zama na musamman akan yan ɗariƙar masu sakin harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallam muka faɗi hukuncin su ba tare da kallon cewa muna da alaƙar da su a ɗariƙa ko muna da alaƙar da su a yan uwantaka ko wani abu makamancin haka wanda kuma wannan shine abin da Allah ya faɗa wala ta'khudhukum bi ma ra'afatun fi a ka'ida idan addini yace ga yadda za a yi kada wani mutum wai ai dan uwana ne masoyina ne ina kaunarsa a babu wannan addini ga yadda yake to shine abin da za a zarta amma yanzu kamar wannan na Kano ai kaga irin abin da muka dinga yi wa wa'ancan raddi shi ba haka muka dinga yi maka har ta kai ta kawo aka zo ha aka yi manzalin aka tattauna daga baya ma aka zo aka yi rubutu daga baya ma har abin ya zama ya kai girman da muke jin tsoron tasowar yara ƙanana da wannan aƙida mummuna wannan yasa dole aka aka yi ta kuwa akan Allah ya taimaka gwamnati ta shigo domin in ba gwamnati ta shigo ba ba wanda zai iya wannan aiki kusa lakar na ga ai compare da na Kano da wayannan na waje to ba zai taso amma dai hukunci babu shakka sakin harshe ga manzon Allah idan shi wannan na Kano yayi guda dubu wancan yayi guda ɗaya to duk hukunci ɗaya ne duk wanda iwo ta umurcin manzon Allah hukuncin sa kisa ne a addinance yau wannan shine hukunci a addini ba wai hukunci a wato constitution ko kuma harkar duniya da muke cikinta a yau ba ko wani abu makamancin haka amma dai a addini ne a haƙƙin manzon Allah wannan babu afu a cikin sa wato duk hukuncin wanda ya so dubu da wanda ya so ɗaya duka ɗaya ne ba wani bambanci eh, duk ɗaya ne duk ɗaya ne ba wani bambanci in dai mutum ya yi ah, dubin ne hukuncin sa kenan ba wata magana hmm. to kira na ƙarshe kenan da zamu ɗauki jama'a ku yi hakuri na kashe ah, wayan saboda ah, malam ya sami huta kun ga cikin dare ne muna tare da shak Shak Idris Galgal yana tare da mu daga ƙasar Sokoto. To, bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shak. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Sarki zaki barka ya kokari. Lafiya, kalau lafiya, kalau Shak. Ina sakon gaisuwa ta zuwa gaba kun babban malamin Shek Madatai. Abubakar Madatai, Allah ya sa da alkhairi. Amin, amin, amin. Babu shakka duk wanda yake wa ya amfana babu batun kungiyan ce wannan kungiya ne wannan wanda yake son gaskiya ya malam kuma ya ji karatu tare da adalci ba da zuba karatu a ire-iren su malam Allah maɗaukin sarki irin su waɗanda za mu amfani ah, ina kai bayan ina kai sako malam kuma ina ga yan uwana yan dariƙa kula da irin karatun da malai musamman inda muke yawan janibin sahabban annabi wa sallam sau mutum yana kiyayya da sahabban annabi sallam sai da na abubakar su sai da na usman sai da na ali ma muna bi sallah ko amala tare da shi idan mutum kiyayya shehu ahmad tijani ko sida Likosho Ibrahim Bolahi radiyallahu anhu idan mutum yana kiyayya da su ba za shi ba ko kuma bi shi sallah ba ko wani dina addini amma kuma muna saka a gefen sahabban annabi musamman a yau sai ka a yan uwa masu taya murna ga wasu san cewa tabbaci suna zai salama wani abin murna ya sa yan uwa yan dalika suna ta taya su murna ne wanda yake da ake waliyai ne abin ya sama ba ga ana taya su murna ba uwa yan dalika sai su ƙara kula abubuwan a ƙara takatsansa ba annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama kyau sahabban nan muna ba dan suna ko usmar muna son su lizimci annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yake a wannan dalilin ne ya samu ke son suna su kansu ke son su ba kawai kuma zan bi karatun malin sauraro da yake na tarbi ya ina ne muku fatan alkhairi wasu rahmatullah maganansa yana abu break amma maganansa ya fito yana wai kowa ya kashe saboda yau malam ya yi mana karatu kuma karatu mai karfi mai nauyi yau malam malam ya mana karatu kuma malam bai dauki wani bangaranci malam ba kamar yana mu bangaranci ko menene malam ya nuna mana ainihin tijjaniya tijjaniya ta fara ne tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi ga shi kan da ya fahimta duk wanda zai zage manyan malluma kamar a cewa Shehu Ibrahim ko Shehu Tijjani ko Sida Abdul Qadir kamar yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan yau mu muna son su ne saboda sun so annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a karatun malam malam ya nuna mana hatta eh, buttons din annabi sallallahu alaihi wasallam da in yayi dauda ma in ka ce eh, astaghfirullah in ka ce yayi dauda bi ma'ana ka ci zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam ne balle wanda muke son su saboda suna son annabi sallallahu alaihi wasallam yau in mun zage su kamar mun zage annabi sallallahu alaihi wasallam ne yau ya nuna cewa kamar murna ma na eh, shan bismillah akwai akwai akwai dan correction a cikin bayanin ka yanzu na'am idan ba a kwatantawa a ce idan aka yi wa wani kaza kamar an yi wa annabi shi ma wannan kuskure ne mm. duk wani ina daga cikin wannan taka tsantsan da nake magana a kansa domin alkaliyar duk wannan babin bai bar shi ba domin ya buga misali masu cewa in kila fiye su ku faƙar kila fin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗi wannan magana shi ma hukuncin sa hukuncin kisa ne idan mutum ya ce ai in an faɗa min mummuna ai an gaya wa annabi ko ce e buga misalin sa kansa da annabi saboda ba a buga misalin wani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a buga shi hatta misalin da aka bayar na farko na cewa a ah, shehunnai idan an zage su kamar an zage sahabbai ne. a akwai bambanci su sabon manzon Allah suna da wata daraja ta musamman da Allah ya musu domin Allah ya faɗi su a Kur'ani, ya kuma faɗi matsayin su ya faɗi darajar su ya faɗi yan aljanna ne su saboda ba za a same su ba a nan wajen illa a bayanin da ne na farko cewa shi ɗariƙa tijjaniya ko ƙadiriya ko sauran ƙadari ko baki ɗaya wannan rassa ne na sufanci shi kuma sufanci asalinsa tun daga zamanin sabon manzan Allah yake Saraka wannan abun ya sami wato imtidadi ne tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu. Saraka wanda yake kan wannan tafarki ya sani cewa yana kan tafarkin sahabban manzon Allah da tabi'ai na gari wato wanda to eh, akan wannan tafarki yake. Wato na yi magana akan asalin sufanci kenan. amma eh, taɓa mutuncin kamar Shehu Ibrahim Allah ya yarda da shi ko Shehu Tijjani mutum ya yi sakin harshe gare shi ko wannan kuma dama manzon Allah sun ya faɗa ai al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi shi musulmi shi ne wanda musulmi ku kubuta daga harshensa da kuma hannunsa yauwa baya zagin kowa baya cin mutuncin kowa domin sakin harshe ga mutum kawai bai ma komai ba bai ce ka zage shi baka yi zamani da shi ba baka tayi lokacin da aka ya rasu ba haife ka ba amma ka ba ka da aikin zagi sai irin wayannan mutanen ai kaga matsala ta faru eh matsala ta faru yasa muke kira da gaskiya shi ya kamata mu samu dama ka wa malluma irin ku a samu topic kawai mai take bimana ta kasantsan ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kaga ko saba ba cikin mu ma da muke magana wato cikin maganganun mu ma muna shiga laifi annabi ma ba mu sani muna shiga laifi Allah wasu ne ai yanzu wanda wanda yayi wannan a matsayin shi ɗalibin ilimi ne yana cikin nema har izo zuwa wannan gurin to ba za a kama shi da laifin baya ba amma wanda dama shi sakandami ne ba ruwansa neman ilimi kawai yana kwaba abin sa yadda ya gida ma ko kuwa yana yi da wannan niyya ta izgili wannan ba wata magana a kansa ko kuma aka sa ah, dama aikin sa kenan al'adar sa kenan yayi wannan abu wannan hukunci za a masa kai ba wata magana to aka zama wallahi wannan karatu da muka yi na shakka na tabbatar dan eh. kaɗan ne cikin abin da ya kamata mu karanta a wannan guri saboda girman alƙadarin annabi muhammadu. to aka dole sai mun kiyaye mun yi kan a bakalla mun ce kira na karshe kenan amma na ga Shekman Nasir Ado Musa yana kira domin ya samu ya shigo cikin zance ka na ce wani mu ba shi ɗan lokaci kaɗa ciki. Masha Allah. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shekman Nasir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To, ah, da farko ina sallama irin ta addinin musulunci da kuma jinjina mashi babban malami wanda yake babban bako a shafin rasulun aminin a yau a shekh fadilci doktor a shekh abubakar da matatai hafizahullah muna jinjina da irin wannan kokari da shayar da mu da aka yi da gwalagwalan kalamai da suke ishara da girmama zatin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sannan ina mika gaisuwa ga shi shugaban shiri jagoran shiri wato sarki zaki domin ya yi kokari ya kawo mana irin wannan gwarazan malamai wanda samun su a wannan zamani nadiri ne ba da farko ashir abubakar matatai allah saka da alkhairi domin abubuwan da ya karanta mana duk wani mai imani zuciyarsa ta girgiza ta kuma raurawa karatu ne babu ha'inci babu kuma bangaranci babu son zuciya kuma lallai Allah ya saka da alkhairi muna cikin halin da muke bukatan irin wannan karatu saboda wannan karatu da aka yi wanda yake ishara ga girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam